Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. sauraro assalamu alaikum barkan mu. da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muradin zuciya inda nake ci gaba da karanta muku littafi mai suna anya ubana ne a bangaren honorable shitu kuwa bai fada wa kowa yadda suka yi da mutanen da suka sace mahabub ba domin ya san halin dan nasa muguwar zuciya zai iya cewa sai ya nemo waɗanda suka sace dan shi kuma sun yi da barayin kada ya saki ya zo da police idan ba haka ba za su ɗauki gawar ɗansu shiryawa yi da niyyar zai fada musu zai koma police station hajiya sau da ce zaune akan dadduma sai kwararo addu'a take akan Allah ya bayyana mata da da jikanta a duk inda yake sai da ya jira ta shafa addu'a sannan ya ce mata sau da nisan kuma police station in ji ko sun ji labarin jikana hawaye ne suka gangaro daga idanunta ta ce to Allah ya sa a dace kaga abban mabub kuwa nayi nayi da shi ya ci wani abu amma ya sam yaki ya ce ba zai iya saka wani abu a bakinsa ba sai dansa ya bayyana yanzu shi Abdulkarim din yana ina ai tun safe da ya fice ban gan shi ba har yanzu ki kwantar da hankalinki insha Allah za a gama hafu tsaye yake a inda gardi ya umarce shi da ya tsaya su ma daga cikin wata mota mota nesa da shi suna kallon shi kiransa suka yi a waya yana ganin kiransa da hanzari ya dauka umarni suka masa da ya bude girin din motar da ya gani a gaban shi kadan ya saka kuɗin a ciki suna kallon ya bude motar shi ya dauko wata katuwar jaka ya saka kuɗin a cikin motar sannan suka sake masa umarni da ya kara so gaba zai ga wata mota kalar ash ya bude ta zai ga jikan shi a ciki ya dauke shi ya wuce da sauri ya karasa wajen motar ya bude zaune ya gama riga shi shirt kala purple sai wando jeans kalar baki sai sun kaf ita ma kalar purple sai wani haɗaɗɗen dogon takalmi Timberland kalar baki da fafil a kafar shi. Ya yi kyau sosai sai dai fuskar shi a murtuki. Juyawa Mahabub ya yi idan shi cikin na kakan shi. Karasowa ya yi rungume shi yana murna ganin kakan nashi. Daukar shi kakan nashi ya yi tare da rufe motar ya koma wajen tashi motar ya saka shi a gidan gaba sannan ya zagaya ya zauna a mazaunin direba sannan ya ja motar shi ya wuce. Binafa na kallon duk abin da yake faruwa a cikin wata bakar motar da ta sha bakin tinta. Hawaye ne suka ziraro a idanta. Ji ta yi kamar ta bi su ta roke su su bata mahabub amma babu damar haka gardi ne ya zo ya buɗe motar da aka ajiye kuɗin ya ɗauko ya taho inda motar binaba take ya ajiye mata kuɗin a bayan motar tare da faɗin boss ga kuɗin nan cire miliyan ashirin a ciki ku je ku raba a take ya cire kuɗin da ta faɗa masa ya saka a cikin wani jaka sannan ya fito ya rufe mata motar ya wuce ita mata da motar ta ta wuce gida ɗakin mahaifin nata ta shiga waya ta ji yana yi yana faɗi to ni hauka nake yi ai sai da na je wajen ɗan tsito aka yana ɗagowa suka haɗa idanu da 'yar tashi murmushi ya sakar mata tare da yin sallama da wani wanda yake waya da shi ba tare da karasa abin da yake son cewa ba ita kuwa binafa mamaki take yi da yau bata ji waka na tashi a ɗakin mahaifin nata ba kamar yadda ya saba zama ta yi a ɗaya daga cikin kujeru ta ce wash na gaji wallahi dadi idanunta ne ya faɗa kan wata ƙofa a ɗakin mahaifinta wanda bata taɓa lura da shi ba sai yanzu ta ce dadi ban taɓa lura da wannan ɗakin ba bari na shiga na gani miƙewa ta yi za ta tafi wajen wani razanannen tsawa ta ji ya daka mata sai da 'ya'yan hanjinta suka kaɗa muryar shi har fitowa yake bibbi wallahi duk ranar da kika yi gigin shiga wancan ɗakin sai na illata ki sai na muzanta ki kuma ƙarshen ki ne ya zo a duniyar nan tsoro ne ya mamaye ta lokaci guda ido ta rinka bin mahaifin nata da shi mahaifinta ne yau yake faɗin waɗannan kalaman a kanta harakali ta furta dadi kai ka haife ni kuwa wani abu ya ji a tsakiyar kan shi kamar an buga masa guduma nan da nan ya dawo cikin nutsuwar shi ya ce to fa masu karatu kun ji fa me mahaifin binafa ya hana ta shiga wannan ɗakin me yasa kuma ya furta waɗannan kalamomin a kanta duk sai kun biyo ni a sannu a hankali zan warware muku wannan kullum duk da abin da a jikin shi ya mishi wani iri a bisa kalmar da ba ta faɗa amma sai ya dore ya daure fuska ya ce kwarai ni ne mahaifinki kuma umarni na baki kada ki kuskura ki je ko da kusa da waccan kofar idan ko kika saba umarni na to fa zan aje soyayyar da nake miki a gefe in saba miki sosai take kuka tana ƙara maimaita anya ubana ne kuwa idan har mahaifina ne shi ba zai taba faɗin waɗannan mugayen kalaman a kaina ba jikin ta yi matukar sanyi sai saƙe-saƙe take a cikin zuciyarta duk yadda aka yi akwai wani sirri da mahaifinta baya son ta san shi kuma duk yadda aka yi ba abu ne mai kyau ba amma koma dai menene ta yi ma kanta alkawari sai ta je ta buɗe wannan ƙofar ta ga sirrin nan nashi domin yanzu ta tsinke da lamarin mahaifin nata a fusace ya eh, tashi ya bar ɗakin ya shige wani ɗakin ya turo ƙofar binafa ma juyawa ta ita koma nata ɗakin a ɗakin tana tashi ya zaro waya ya danna wasu lambobi bugu uku aka ɗauka magana yake yi ƙasa ƙasa malam wallahi an samu matsala duk iya shekarun da na ɗauka da yarinyar nan bata taɓa ganin ɗakin nan na sirri na ba sai yau kuma sai da kamun gargadin duk ranar da ta ga wannan kofar al'amari zai fara lalacewa gashi kuma ta gani kuma ina da yakinin wata rana za ta ce za ta je ta bude domin ta ga me nake boye mata domin yarinya akwai shegiyar wayo daga can bangaren wata murya na ji mara daɗin ji yana faɗin ka tafka babban kuskure da ka bari ta ga wannan kofar domin yanzu haka tana nan ta fara shakkun akan anya kai mahaifinta ne amma kada ka damu zan ƙara ɗaure maka ita sai yadda kai da ita cikin kwana biyu ka zo kada ka wuce kwana biyu shikenan nagode sai na zo duk ya kashe wayar duk sufa ta bi ta jika shi a bangaren gidan honorable shitu kuwa mahabub ya hana su sukuni shi kullum sabuwar momin shi yau ma da kuka ya tashi mahaifin nashi akan sai an kai shi wajen sabuwar momin shi mahaifin nashi yayi lallashin duniyar nan amma sam duk yadda yake son ice cream amma ya isha. Zazzaɓi zazzabi har ya kama shi A bas ne abokin shi ya sallama ya shigo da gudu mahabub ya je ya rungume shi yana kuka abbas ya ce mahabub lafiya me ya me kake kuka mahabub ya ce dadi na ne ya iya kai ni wajen sabuwar momi na abbas ya kai kallon shi wajen wajen dadin nashi ya ce Ashraf wace ce kuma a sabuwar momi doguwar tsaki Abdulkarim ya ja ya ce wai to ni ina zan sani tun dawowar shi lokacin da aka sace shi yake faman damun mutane da maganar wata a sabuwar momi Abbas ya gyara zama ya ce Luke Abdulkarim dagowa Abdulkarim din yayi ya kalle shi domin ya san duk lokacin da abokin nashi ya kira shi da asalin sunan shi to magana zai masa mai muhimmanci ya kamata ka yi wa kanka faɗa ka yi aure Yaran nan yana buƙatar kulawar uwa na san mutuwar mahaifiyar shi har yanzu yana damun ka amma ka sani rashin yin aurenka ba shi bane mafi ka samu ka yi aure kai kanka za ka rage kanka damuwar da kake ciki amma na lura kai kwata-kwata ba auren bane a gaban ka ashraf ya dago ya kalle shi ya ce abbas ba lalle bane in samu macen da za ta kula da mahafuf kamar ita ta haife shi ba kuma ka san ina matukar ƙaunar yaron nan idan na auro wacce za ta cuce shi na san maryam ba za ta taba yafe min ba so nake na kula da yaron nan sosai na ba shi tarbiyya da hannuna domin maryam ta yi farin ciki hawaye ne saka gangaro daga idanun shi ya saka bayan hannun shi ya goge abbas ya kwantar da mahabub akan dogo doguwar kujera da ya yi bacci a kan cinyar shi yana ta ajiyar zuciya dawowa kusa da ashraf din ya yi ya ce abdulkarim kaga har yanzu fa ya fushi take yi da kai ta yi maganar nan har ta gaji ta zira maka idanu rashin aure ba shi zai dawo maka da maryam ba fa ya kamata ka yi aure ashraf ashraf ya dafa abbas ya ce shikenan abokina na ji shawararka ka bani lokaci zan yi tunani a kai abbas ya ce shikenan abokina allah ya zaba mana abin da ya fi zama alkhairi a gare mu tare gaba daya waye abdulkarim ashraf honorable shi ta hamshakin mai kuɗi ne dan siyasa ne ya rike mukamai da dama a gwamnati kuma ɗan kasuwa ne domin yana da kamfanoni da yawa kama daga na keke nafiyar hatsi da sauransu su uku iyayensa suka haifa shine babba sai kanin shi mahmud sai autar su rabi'atu honorable shitu matar shi ta aure ɗaya saudat mahmud ma matar shi ɗaya hajara auta rabi ita ta yi aure lokaci guda honorable shitu suka yi aure da ɗan uwan shi mahmud mahmud ya kasance yana tafiye-tafiye kasashen waje yana saro kaya yana da shaguna a ƙasar sudan china a dubai saudiya da kuma najeriya shi ma yana da kuɗi sosai zaman su sam babu daɗi da matar Muhammad kasancewar ita Saudat mai sanyi ce ba ta da hayaniya shi yasa ba ta biya wa Hajara. Haihuwar Saudat na fari ta haifo san talelan yaranta amma kwanan shi uku ya koma ga mahalicin shi. Shiti ya ji mutuwar ɗan nan bayan shekara ɗaya kuma ta haifo namiji shi bai zo ma da rai ba. Haihuwarta ta uku kuma ta haifo kyakkyawan ɗanta mai kama da mahaifin shi ya ci suna Abdulkarim. Ita kuwa Hajara ko ɓatan wata ba ta taɓa yi ba. Abin yana matuƙar damunta domin tana matuƙar so ta haihu ko domin dukiyar mijin nata. Ta je har ƙasar waje aka duba ta kuma aka shaida mata lafiyar ta kalau a wata tafiya da mahmud ya yi domin duba dukiyar shi da ke sudan ya haɗu da wata kyakkyawar yarinya da tafi da shi ya nuna ina son ta da farko ta ki domin ta san mawuyaci ne iyayenta su amince mata daga baya kuma a hankali suka fara soyayya da mahmud har iyayensa suka sami labarin kuma suka nuna mata sun san ba su amince ba tun wuri ta rabu da shi ita kuwa ta nace ta sha duka a wajen iyayen nata amma ta ki rabuwa da shi daga ƙarshe suka haƙura suka aura mata shi tare da gargaɗin duk abin da ya biyo baya kada ta kuskura ta dawo gare su ta kuma amince haka ya tattaro matar shi suka dawo gida Najeriya ba karamar fitina aka yi da Hajara ba akan auren Suhailat ana gidan da yake gidan Shitu yana kallon na Mahmud kullum Suhailat tana wajen Saudat sun shaku sosai kasancewa halin su ya zo daya Suhailat na matukar kaunar Abdulkarim ita ta saka masa suna Ashraf kasancewar sunan mahaifinta Abdulkarim ita ke ɗawainiya da shi ya saba da ita sosai duk lokacin da ta ta shopping ba ta da abin siyowa sai kayan wasan Ashraf shi ma yaron yana matukar matukar ƙaunarta. A kwana a tashi Sa'ilat ta samu ciki abin yayi matukar tasir da hankalin Hajara kenan. Ta shirya ta tafi gidan boka ya bata magani ta saka mata a cikin abinci cikin ya lalace. Sau biyar tana lalata mata ciki. Ita kuwa Sa'ilat ta kuma samun ciki sai bata faɗa kowa ba kuma kullum tana cikin hijabi har mijin nata da yake cikin nata ba mai girma bane jikinta a yabi sai mamanta da ya cicciko ta ƙara haske ta yi kyau sai da ciki ya shiga wata biyar wata rana ta fito daga bedroom za ta shiga kitchen Dai nan da Hajara ta fango kofar ta shigo nan ta ga akan Suhaila ihu ta saka mai karfi ta ce silent dan ubanki wani cikin kika ƙara sai kuma ta fita da gudu kamar mahaukaciya sororo silent ta yi tana tunanin ina kome ta yi wa wannan baiwar Allah ta tsane ta haka addu'a ta yi Allah ya shiga tsakaninta da ita sannan ta shige ciki ita kuwa Hajara tana shiga ɗakin ta ta haukace tana ta zubo da kaya ƙasa da ta ɗauka ta kira aminiyarta a waya bugu ɗaya ta ɗauka fashe mata da kuka ta yi ta ce lafiya Hajara wani abin ne ya faru komai ma ya faru wannan shege yarinyar ciki ne da ita kina ganin ko bari ban taba yi ba haka kawai wata yar iska ta zo ta cika gida da yaya ta bar ni hotiho kin san fa da ta fara zazzaga yaya gida ya koma hannunta yar iskar yarin na sai kyau kamar aljana kawar ta ta ce ta ce ki kwantar da hankalinki kawata ki shirya tare da kuɗi a hannunki ki zo mu koma gidan boka jahuro kin san aikin shi kamar yankan wuka ne matsalar shi shi kawai kuɗi ne kuma na san wannan ba matsala ba ce a wajen ki hajara ta ce yanzu zan shirya in zo in same ki dan wallahi ba zan iya ci gaba da kallon yarinyar nan da ciki a jikinta ba ji nake kamar in sha'i yar iska saka ta mutu in muta kawar ta ta ce kada ki damu ke dai kawai ki zo da 'ya'yan banki duk hajara ta kashe wayar ta hau shiri mota ta ɗauka ta fita gidan kawar ta daga nan kuma suka ɗauki hanyar zuwa gidan boka tafiya suka yi mai tsayi sannan suka kai dajin faka motar suka yi sannan suka karasa cikin jejin a ƙafa. nan ma sai da suka yi tafiya mai nisa sannan suka isa wajen bukkar wata ashariya suka ji wanda yake ba su damar shiga da baya da baya suka shiga cikin bukkar wani mummunan mutum ne murtuke ke da shi baki kirin haƙoran nan nashi jajawur babu kyan gani ga wani wari da ke tashi daga jikin shi me ke tafa da ku ƴaƴan tsinannu hajara ta muskuta ta fara koro masa bayani dariya ya dinka babbakawa ya kusan minti biyar yana dariya wanda yake ƙara bayyana mummunar fuska shi sai kuma ya murtuke fuska tare da faɗin me kike so a mata hajara ta ce so nake kowa ya manta da ita kamar ba a taɓa yin ta a duniya ba sannan ita kuma a saka ta fice daga gidan ko ma ina ne ta tafi buƙatar ki za ta biya amma sai kin ba mu haɗin kai mun yi amfani da ke sau goma sha ɗaya daya sannan ki aje mana dubu ɗari uku jikinta har rawa yake ta ce boka in dai bukata ta za ta biya na amince maka nuni yi mata da wani ɗaki da sauri ta shige shi kuma ya miƙe yana babbaka dariya ya bi ta a baya haka ko aka yi bayan kwana uku su Suhaila ta fice daga gida kuma babu wanda ya tambaye ta kowa ya manta da ita Hajara ta kuma komawa wajen boka aka kama mijin nata sai yadda ta yi da shi ko kara ta aje ta ce kada ya tsallaka ba zai tsallaka ba yan uwan shi ko wulakanci iri-iri take musu har sun gaji sun daina zuwa gida daga baya ma tashi suka suka tattara suka koma Dubai da zama sai ya shekara biyu bai zo Najeriya ba. Abdulkarim Ashraf kuwa tun da ai gama firamare mahaifin shi ya tura shi London a can yayin sakandare din shi ya kuma fada Oxford University yana karantar medicine. Bayan ya gama ne mahaifin nashi ya bude masa tangameman asibiti mai suna Abdulkarim Ashraf Hospital. Yayi amfani da Ashraf ne kasancewar yana matukar kaunar sunan duk da ya mancewa cece ta saka masa sunan. Akwai wata yarinya da suka dade suna soyayya a London mai suna Maryam. Soyayya suke zubawa da ita sosai kasancewar ita ma ta gama karatunta na mass communication sai ya tura iyayen shi aka nema masa aurenta bayan aure soyayya suke sosai tana kula da shi shi ma yana kula da ita lokacin da ta samu ciki ko a kamar ya lashe ta dukkan su suna matakar kauna cikin dan tun da ta samu cikin ya hana ta aiki lokacin da cikin ya isa haihuwa wata rana da daddare nakuda ya kama ta a ruɗe ya tashi ya kai ta asibiti duk ya ruɗe ya kasa mata komai ita kuwa sai cewa take ashraf na san ba zan rayu ba amma na bar maka amanar duk abin da na haifa don Allah ka kula da shi kada ka bari yayi maraici rufe mata baki yayi ina yana faɗin ba za ki mutu ba Maryam insha Allah za ki haihu lafiya tiyata rum aka kai ta domin ba za ta iya haihuwa da kanta ba an yi nasarar ciro ɗan amma ita uwar ta rasu mutuwar da ya gigita shi yayi kukan rashin matar shi iyayen shi ne suka ɗauki yaron suka riƙe yaro ya ci sunan baban Ashraf wato Shitu suna kiran shi da Mahbub tunda lokacin Ashraf ya cire aure a ran shi dan gani yake ba zai taɓa samun kamar matar shi ba an yi faɗan an yi nasihar amma sam shi yake sai ya ji jima ma duk wata mace haushi take bashi shi san ba zai iya auren wata mace ba ta zo ta cutar masa da da domin Mahabub amana ne a wajen shi. Kwata-kwata Binafa ta daina ganin fara'ar mahaifinta ya kwace duk wasu makullan motar da ya bata sannan kuma ya kwace wayar hannunta hakan ne ya kara jefa ta cikin tunani tare da tunanin anya ubanta ne kuwa kuma ta kudura aniyar sai ta tambaye shi ya faɗa mata wane ne ainihin mahaifinta zaune yake akan kujera kamar kullum yana shan kiɗa ƙarasa wajen shi ta yi ta zauna akan kujera ita ma ta fuskanci fuskar shi a ta ce dadi tambayar ka zan yi ina jin ki kuma ki san irin kalaman da zaki amfani da su wajen tambaya ta dadi so nake ka faɗa min wane ne asalin mahaifina dan na tabbatar kai din ba ubana bane tunda nake baka taba nuna min ko mutum ɗaya daga cikin danginka ba kuma baka taɓa bari na tsaya da wani a matsayin saurayi ba balle ka bani dama in fito da miji in yi aure kowane uba yana so ya ga ɗiyarsa ta zama ta gari amma sai kuma kai kake sa ni a hanyar da zan lalace tun ina 'yar shekara goma sha hudu ka koya min yadda zan yi fashi babu abin da ka saka a gaba sai duniya kai kawai in samo maka kuɗi ko da ta wani hanya ne ka so ka ɗaura ni a hanyar kisan kai amma Allah ya kare ni daga wannan sharri naka yanzu kuma ka hana ni shiga wancan ɗakin saboda ka san baka ƙulla alkhairi a ciki ba tunda wannan lokacin na fara tunanin anya ubana ne kai kuwa ka zo ka bani labarin kanzan kurege akan mahaifiyata ni wallahi ban yarda da kai ba kai ɗin ba ubana bane wani haske ne ta gani ya gilma ta idanunta da sauri ta dafiya kuncinta ta ce ko zaka kashe ni sai na faɗa maka gaskiya kuma daga yau ka bar saka ni mummunar aiki ina aikatawa kuma na baka nan da sati ɗaya ka fito ka faɗa min su waye mahaifana idan ba haka ba za ka yi bayani a kotu tana gama faɗin haka ta kwasa da gudu ta yi ɗaki ta faɗa kan gada sai kuka amai take ta kwarara kamar za ta amare da 'ya'yan hanjin cikinta binafa duk ta bi ta rame ta ruɗe sai sannu take mata gashi kwanan su biyar kenan dadi bai zo ya duba su ba balle ya ba su abinci saboda tsananin kuka da idanun ta je mi da kyar ta iya kai maman nata bayi ta gyara mata jiki jiki sannan ta mayar da ita kan gado ta gyara wajen da ta bata da amai wani irin nishi ummin nata take yi kamar numfashinta zai fita miƙewa bina fata tana ta bubbuga kofar ɗakin da ƙarfi kamar za ta karya kofar tana faɗin dan girman Allah dadi ka zo ka buɗe kofar nan mu kai ummi asibiti za ta mutu dan girman Allah ka taimake ni ta fi ƙarfin minti goma tana buga kofar amma babu alamar za a zo a buɗe kofar komawa ta yi wajen ummin nata amma sai ta ga bata numfashi hannu ta ɗora a kai ta rusa uban ihu tana faɗin kenan ta mutu fito na shiga uku durƙushewa ta yi tana kuka sosai turo ƙofa ta ga anyi. yi daga daradaran idanunta ta yi ta sauke akan na dadinta ta watsa mishi wani mugun kallo ta ce to bakin azzalumi ka kashe min ummi na ka huta kuma ka sani Allah ba zai taɓa barin ka ba yadda ka zalunce mu sai Allah ya saka mana ba za mu taba yafi maka ba kuma sai Allah ya tona maka asiri sai Allah ya wulakanta ka duniya da lahira dariyar mugunta ya saki sannan ya binciko gashin kanta ya wurgi da ita a ƙasa ya taka mata ruwan ciki ya ce don uwarki ni kike zagi sai in kashe ki in kashe banza yar iska kawai ke har gata kike da shi aka faɗa miki uwar uwarki mahaukaciya ce mara galihu na tsince ta da ciki a titi na kuma ɗauko ta na kawo ta gida har ta haife ki na raine ki domin in yi amfani da ke ki kawo min dukiya kuma gashi na tara so yanzu ba ki da wani amfani a gare ni zan iya kashe ki banda asara amma ba zan kashe ki yanzu ba domin akwai wani guda ɗaya da ya rage min in yi kuma da na samu abin nan zan zo na kashe ki ke da uwarki yana faɗin haka ya juya ya kalli kofar ɗaki aikin tare da faɗin shigo dokta wani saurayi wanda ba zai wuce shekara talatin ba ya shigo ɗauke da wata jaka a hannun shi kai tsaye wajen ummi ya yi buɗe jakar nan ya yi ya fiddo kayan aikinsa ya so mu duba ta cikin lokaci ƙanƙani ummi ta farfaɗo daga dogon suman da ta yi ruwa ya ɗaura mata sannan ya mata wasu 'yan gwaje-gwaje ya mai da kayan cikin jaka ya miƙe ya kalli dadi ya ce zan koma asibiti idan result ɗin ya fito zan sanar maka matsalar amma ga wasu magungunan a riƙa bata akan lokaci sannan a tabbatar ta ci abinci kada a dinka barin kanta da yunwa jinjina kai dadi yayi sannan suka fita dukansu tare da kulle kofa. bayan kamar minti goma dadi ya dawo da electric da kayan abinci ya aje mata sannan ya fice binafa ta ce dan iska kawai tare da share hawayen da suka gangaro mata daga idanunta tashi ta ita koma wajen ummin nata ta rike mata hannun da ba karar ruwan akai tana tofa mata addu'a duk lokacin da ta tofa addu'a sai ta saki ajiyar zuciya sai wajejen karfe uku da rabi na dare ta farka dama binafa ba ta yi bacci ba ta sauko daga kan gadon ta hada mata ta ti mai kauri ta bata a baki domin ba ta iya riƙewa da hannunta sai da ummi ta shanye ti ɗin ta zuba sai karyo mata take yi binafa ta ce ummi in kara miki ti ɗin girgiza mata kai ta abin ya yi matukar bata mamaki kenan komawa ta ita kwanta binafa ta rufe ta tare da tofa mata addu'a sannan ita ma ta kwanta bayan kwana biyu dadi suka kara dawowa da wannan dokta din ya kara duba ta sannan ya ƙara mata wasu magunguna tare da kara jaddada musu a kula da abincinta domin ƙwalsa ya mata mugun kamu sakamakon rashin abincin da bata ci binafa ko ta dage wajen kula da ummin nata ta tare ta da bata magunguna jikinta kuma alhamdulillah ta soma samun sauki sannan duk maganar da binafa ta mata tana bata amsa da kai da kuma hannu sai dai magana ce yanzu ba ta yi bangaren Abdulkarim Ashraf kuwa yana nan yana ta neman aure ya samu wata yarinya wacce yake ganin za ta iya kula da mahabub din shi kuma ba za ta wulakanta masa iyayensa ba ya je wajenta kuma bai wani sha wahala ba ta amince masa lokacin da mahaifiyar ta ji labarin ba ƙaramin daɗi ta ji ba ya kuma tura manyansa an kuma a bikin nan da wata ɗaya. A yau ne kuma aka ɗaura auren Abdulkarim Ashraf tare da matarsa Zahida Muktar a kan sadaki naira dubu hamsin. An kai ta a gidanta don ƙarere domin ba a kawo komai ba komai shi yasa kama daga furniture zuwa kayan kicin gaskiya gidan ya haɗu. Rigima ake tsakanin Ashraf da mamansa ya dage sai ya tafi da Mahbub ita kuma ta ce ya bari idan an kwana biyu sai ya tafi da shi. Shine ya yi zamansa a falo akan idan dai bai tafi da Mahbub ba to shi ma babu inda za shi. Sakkowa ta yi ta zo falo domin ta ɗauki tasbahatta mutum ta gani kwance akan doguwar kujera har ya soma bacci daga kai ta ita kalli agogon falon karfe sha ɗaya da rabi na dare hannunta ta sa ta soma tashinsa buɗe ido ya sauke akan ta kana hauka ne ashraf an kai maka mata gida amma har yanzu kana kwance anan kana bacci ashraf ya ce ummi na faɗa miki idan dai ba da mahabubu zan tafi ba ba inda za ni ni fa saboda shi da kuma farin cikin ku na yi auren nan ummin ta ce to naji tashi ka je ka ɗauke shi ku tafi ai kuwa miƙewa ya ɗauko Mahabubu ya saba shi a kafaɗa ya fice Already dama ya ce Abbas baya son rakiya tunda shi ba yaro bane. Ko da ya dawo gida kai tsaye ɗakin shi ya nufa ya kwantar da Mahbub sannan ya shiga bayi ya watsa ruwa ya yi alwala. Doguwar jallabiya ya saka ya nufi ɗakin nata zaune ya tarar da ita a bakin gado wata fitinanniyar rigar bacci ne a jikinta mai suna fanɗarin tsarara Kau da idanun shi ya yi sannan ya mata umarni da ta shiga bayi ta yi alwala yana jiranta. Miƙewa ta yi tana karkaɗa jikinta ta shige bayin shi kuma fita yi domin ya mance da kazar da ya siyo a cikin mota sai da ya biya kicin ya ɗauko plate Juliet ko da ya dawo ɗakin ta riga ta fito da jimawa. Umarni ya mata da ta ɗaura zani ta saka hijab ta zo su yi sallah. Bayan sun idar ya dafa kanta ya karanto addu'a da ake so kowane ango ya yi wa amarya shi. Kaza ya ɗauko ya aji a gabanta ya ce bismillah amarya. To mai sauraro bari mu dakata a nan da karanto muku wannan littafi mai suna anya ubana ne. So ilimi yana da daɗi to kar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yau. faradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. ilmantarwa da fadakarwa da nishadi a waidu